Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2531 da kuma 49 masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM da FM Dalol da Niyya da tashar mu ta Via Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a vhausa.com ko sashen hausa.com. masu Masara assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau rana Alhamis 27 ga watan Yuni na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su mu fara da kanun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump na birnin Osaka yanzu haka a kasar Japan inda yake halartar wani taron koli da sauran shugabannin kasashen G20. Koriya Arewa ta ce ba za ta dogara akan Koriya ta kudu ba a matsayin mai shiga tsakani a duk wata ganawa da za a yi nan gaba da Amurka. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wata doka don magance rikicin da ake fuskanta dangane da hanyoyin tallafawa bakin haure da ke kwararowa ta kan iyakar kasar da Mexico. Madalla to bayan labaran duniya za ku je abun da Dr. Lawal Musa Tahir ƙwararren likita ne da ke asibitin Inyami a Abuja ke cewa akan illar yin bayan gari a fili. Yin kashi a waje ba yana da matsaloli da dama misali cututtukan da ke kawo amai da gudawa har da cutar kwalara. Muna tafiya da ƙarin bayani idan mun leƙa a jihar Kaduna za ku ji tsokacin da kungiyar matuƙa motoci ta Northwi ke cewa akan matsalar tsaro kan hanyoyin jihar Kaduna. daga lokacin da aka ce ba hanyar nan bata da kyautu zaka ga ko da yaushe kusan kullum sai ka ji ana satan mutane yanzu ka bi hanyar birnin gwado zuwa huntuwa tunda ta fi kowace hanya mutuwa a ƙasar nan kullum sai an ɗauki mutane kullum sai an harbi jama'a Bayan haka muna tafi da shirin lahiya uwar jiki da hawa Umar za ta gabatar amma duk sai bayan kun gama shi labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump na birnin Osaka a kasar Japan yanzu haka, inda yake halartar wani taron koli da sauran shugabannin kasashen G20. Taro na farko da ya halarta shine wata liyafar aiki da Prime Minister kasar Australia Scott Morrison, inda a taron ya ce kasashen biyu kawayen juna ne sosai. A gefen babban taron kuma ana sa ran Trump zai yi wasu tarukan ciki har da ganawa da shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis bayan haka gobe Juma'a kuma zai gana da shugaban China Xi Jinping Ana kuma sa ran Trump zai yi amfani da damar waɗannan tarukan na G20 don bayyana cewa gwamnatinsa ta ƙudura niyyar ci gaba da sanya takunkumin matsin lamba a kan Iran kuma yana neman ya daƙila hanyar samun kuɗin mai a ƙasar ya kuma sa a koma teburin shawarwari game da batun shirin nukiliyar Iran ɗin. koriya ta arewa ta ce ba za ta dogara a kan koriya ta kudu ba a matsayin mai shiga tsakani a duk wata ganawa da za a yi nan gaba da amurka don kawo ƙarshen ƙiƙiƙaƙan da aka samu a kan batun shirin makaman nukiliya koriya ta arewar a wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran kcna ya fidda yau alhamis Kwon Jong-gon, shugaban ofishin kula da harkokin Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa, ya yi watsi da ikirarin da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya yi, na cewa Koriya ta Kudu na ganawa ba a hukumance ba tsakanin Pyongyang da Amurka da maido da bangarorin biyu a kan teburin neman sulhu. Mr. Kwon ya ce zai fi dacewa a ce hukumomin Koriya ta Kudu sun mai da hankali akan harkokin ƙasa da ƙasarsu. su. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Amurka Donald Trump sun sanya hannu a wata yarjejeniya a taron kolin da suka yi a Singapore a shekarar da ta gabata a kan Koriya ta Arewa ta dakatar da shirinta. Amma komi ya taɓarɓare bayan taron kolin da aka yi tsakanin Kim da Trump a watan Fabrairu a Hanoi a Vietnam wanda ba a cimma wata yarjejeniya ba. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun amince da wata doka don magance rikicin da ake fuskanta dangane da hanyoyin tallafawa bakin haure da ke kwararowa ta kan iyakar kasar da Mexico. Shirin dokar na neman a tanadi kuɗi sama da dala biliyan hudu daga kuɗaɗen da aka ware don agajin gaggawa don agazawa bakin haure da aka tsare musamman yara. Kuri'ar da aka kada inda 'yan majalisa 84 suka amince da dokar wasu su takwas kuma suka ki tana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da sa ido a kan yadda gwamnatin Trump ke kula da masu ƙananan shekaru a yayin da kuma mutuwar wani mutum ɗan ƙasar El Salvador da ɗiyarsa a lokacin da suka yi ƙoƙarin tsallaka rafin Rio Grande zuwa Amurka ya janyo suka sosai. Babu tantama yanayin da ake ciki a kudancin iyakar ƙasarmu babban tashin hankali ne ta fuskar taimakon agajin jinƙai da tsaro a cewar Sanata Richard Shelby na jam'iyyar Republican daga jihar Alabama ya kuma ce babu dalilin da zai sa a yi jinkirin ɗaukar wani mataki. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat sun gwabza muhawara a daren jiya Laraba a wani babban taron kamfe na zaben shekarar 2020 da ke tafi wanda aka yi. Dukansu muradinsu shine su kare shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican bayan wa'adi ɗaya a fadar White House. Wadda aka fi mai da hankali a kai ita ce Sanata Elizabeth Warren daga jihar Massachusetts da ke arewa maso gabashin Amurka wadda ra'ayoyin 'yan kasar suka nuna tana kusa da kusa da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden daga jam'iyyar Democrat masu farin jinin jama'a da za su fafata da shugaba Trump a zaben da za a yi ranar uku ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Ms. Warren ta faɗa wa jama'ar da suka taru a birnin Miami, Florida, da kuma miliyoyin jama'ar da suka kalli muhawarar a talabijin cewa, "Ina so in mai da gwamnati a hannun jama'a," a cewar ta. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya fara ziyarar aiki ta kwanaki biyu a Pakistan don neman abin da jami'ai suka ce gyara dangantakar da ke tsakanin makwabtan kasashen biyu da ke takaddama. Shugaban na Afghanistan ya yi wata ganawa da wakilai da Prime Minister Imran Khan jim kaɗan bayan da ya isa Islamabad a matsayin wanda ya jagoranci tawagar wakilan da ta hada da majalisar ministoci da mashawarta da shugabannin 'yan kasuwar Afghanistan. Jami'ai sun ce tattaunawar da aka yi za a yi wato tattaunawar da aka yi a zaman an mai da hankali ne akan karfafa dangantakar haɗin gwiwa a wasu wurare ciki har da siyasa da kasuwanci da tattalin arziki da tsaro da zaman lafiya da kuma ƙoƙarin da ake yi na kawo sulhu a afghanistan kuma ana sa ran gani zai yi jawabi a wani taro a pakistan da 'yan kasuwar ƙasar ta afghanistan Madalla a gaida Maryam Dauda labaru ne ku saura daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yau sai rahotanni mu za mu fara daga birnin tarayya Abuja inda gwamnati shugaba muhammad Buhari ta ce za ta kawo karshen wannan matsalar ta yin bayan gari a fili bayan da asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce 'yan Najeriya miliyan 47 ne wato kashi 24 cikin 100 ke bayan gari a fili ko a mai mara inganci. a binciken da ta gudanar a shekarar 2018 wakilinmu a abuja hawa umar ta haɗa muna wannan rahoto Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce, 'yan Najeriya miliyan 47 ne wato kashi 24 cikin 100 ke bayan gari a fili ko a makewayi marar inganci a binciken da ta gudanar a shekarar 2018. UNICEF ta bayyana hakan ne a lokacin taron manema labarai da take gudanarwa a sassan Najeriya kan batun tsaftar muhalli ta hanyar yaƙi da bayan gari a fili. Jami'an lafiya sun danganta annobar amai da gudawa da sauran cututtuka da kan yi barazana ga rayuwar al'umma kan illar bayan gari barkate ba tare da amfani da makewayi mai inganci ba. Hakanan da kalubalen shan ruwa daga rijiyoyi da akan tona da ba sa kai tazarar mita ɗari daga makewayin da hakan kan sanya ruwan ya gurɓace da kwayar cutar salmonella da kan kawo cutar zazzabi mai zafi na typhoid da kan huda hanji in yai tsanani. Dr. Lawal Musa Tahir kwararren likita ne da ke asibitin Nizamiya a Abuja. Yin kashi a waje ba yana da matsaloli da dama misali cututtuka cututtukan da ke kawo amai da gudawa har da cutar kwalara wadda take zuwa cikin annoba ana iya yada cututtuka irin su zazzabin typhoid da shan inna wato poliomyelitis da irin su hepatitis A da sauran cututtuka da dama kuda misali zai iya hawa kan shi tashi ya je ya hau kan abinci ta wannan hanya zai iya yada cutar cikin al'umma ruwa zai iya koro bayan gidan nan ya je ya shiga cikin rijiya inda mutane suke amfani da ruwa ko kuma cikin rafin da da ake amfani da shi ake ɗibar ruwa ko kuma ya kora shi cikin kwata inda idan aka samu pipe na famfo ya fashe wannan ruwan kuma zai iya komawa a cikin pipe din nan. Mataimakin daraktan bincike da sa ido na ma'aikatar kula da muhalli na Abuja Hassan Abubakar ya ce wannan ɗabi'a ce marar kyau wadda tu'ammali da miyagun ƙwayoyi ke haifarwa kuma ma'aikatar na hukunta duk wanda aka samu yana aikata haka. In mun kama mutum na farko za mu ce ya kwashe shi da hannun shi zai kwashe mu sa shi ya kai shi can inda ya kamata a kai shi sai mu kama shi mu kawo shi mu kai shi kotu ta yanke mishi hukunci majiyan su yan kwaya ne ba su jin kunya kowa ko duk wanda ke da kunya ba zai duka kan titi ya dora kashi ba al'ada ce ta mahaukata ko ta mara hankali shi ma jami'in tsafta na ma'aikatar kula da muhalli a Abuja Simeon Ajusi ya ce suna fuskantar karancin banɗaki na jama'a a birnin tarayyar Najeriya Abuja muna da irin masu gidaje na haya da sun gina gidan ba tare da sun gina bayan daki ba mutanen ba su da dama sai dai su je su yi a waje kenan eh, mutane da yawan sun zo abuja ba tare da su suna da wajen kwana ba wannan public toilet dinnan na jama'a ya kamata a ce wai nan environmental mu muke kula da su amma a yayin da muke magana yanzu ba san inda ko file nasu duk da alamu sai gwamnatoci a dukkan sassa sun karfafa aikin duba gari kafin rage wannan illa da rashin wayar da kai ke haifarwa inda hata a wasu sassa na yankunan karkara karkara mutane kan yi bahaya a duhuwar dazuka ko ma a inuwar mangwaro da sauran kayan marmari daga bisani yara su tsinka su sha ba tare da wankewa ba bayan kudaje sun yi shagalin su a wajen gwamnatin najeriya ta bayyana aniyar kawo ƙarshen bayan gari a fili zuwa shekara ta 2025 Hauwa umar muryar amurka daga abuja najeriya aboki To madal a gaida Hawa Umar yanzu kuma sai mu leƙa jihar Kaduna inda kungiyar mutukan motoci ta NURTW ta ce rashin yin hanya na taimakawa bata gari wajen sace mutane akan hanyar Kaduna zuwa birnin Gori. Wakilin murya Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikra ya aiko mana da ƙarin bayani. Ƙungiyar matuƙa motoci ta Najeriya NURTW ta ce rashin kyan hanya fa na taimakawa matuƙa wajen sace mutane akan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari. shugaban kungiyar ajiyoyin arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Alhassan 313 ya ce akwai bukatar gwamnati ta gyara hanyar domin kawo karshen sace-sacen mutane. To gaskiya muna cikin damuwa amma za mu ce alhamdulillahi domin ɗan tsakanin nan gaskiya an samu sauki musamman jami'an tsaro sojoji da ke aiki a wurin nan da su ma 'yan sanda da 'yan masu sa kai da suke ba da gudunmawa kuma muna alakanta wannan nasara kuma har da wannan gwamnatin tarayya da muka ga cewa ta ba da dama a ci gaba da gyara wannan hanya da ta lalace ma'ana faci-faci duk da ba a yi sabon aiki ba amma wannan faci-faci idan aka ce hanyar na da kyau motoci na wucewa da sauri yana kawo sauki ta yadda za a samu miyagu 'yan hanya da ramuka za su fito su zo su tsara mutane mota ɗaya ma da ta zo suka ɗauke jama'an suka shige sai ka ji suna neman kuɗin fansa to amma muna cikin ganin wannan kuma muna yabawa muna ganin cewa gashi yanzu an ci gaba da gyara sai muka ga masu hukumar fema sun ma kwashe kaya mun shiga damuwa a wannan tsakanin domin hanyar birnin gwari ita ce cibiyar da ta haɗa yankunan waɗannan jihohi na arewa da zuwa lagos ibadan da sauran wurarenmu na kasuwanci da ke a kasashen yarbawa muka duba tashin wayannan jami'an hukumar fema da suke gyara wannan hanya an fara an bari gaskiya ya sa mu cikin damuwa da fargaba saboda daga lokacin da aka ce ba hanyar nan bata da kyau to zaka ga ko da yaushe kusan kullum sai ka ji ana satan mutane yanzu ka bi hanyar binnin gwado zuwa huntuwa tunda ta fi kowace hanya mutuwa a kasan nan kullum sai an ɗauki mutane kullum sai an harbi jama'a an ce an kashe su ba kuma komai ya jawo wannan ba mutuwa hanyar kwata-kwata da aka ƙaurace mata to shi yasa mota ɗaya biyu in ta zo shikenan sai wa'annan mutane su zo su ɗauke jama'a sai dai kuma shugaban kungiyar haɗin kan al'umma ta arewacin najeriya da ake kira arewa people's unity association association alhaji adamu aliyu ya ce maganar sace mutanen dai ta fi alaka da zargin da ake cewa akwai baragurbi cikin jami'an tsaro babu alaka tsakanin mutuwar hanya da satar mutane kowanne zaman kanshi yake domin in muka duba can a baya ai moto za ta iya lalacewa a wannan wurin kuma da mai motan da direban da yaran shi su kwana a wurin ba abin da zai same su har gari ya waye to amma yanzu ba ma lalacewan mota ba shi da kanshi ma ba su son ma ko lafiya lafiya ba su son su biyo wannan sashi din to wannan kuma ya sami asali saboda sakaki da siyasa daga gwamnati da su kansu jami'an tsaron nan amma ba ganin idan da za a yi gyaran hanyar a rinka wucewa ba ta da tsaye-tsaye ba kila zai rage sace mutane ah to yanzu nan titinmu daga nan kaduna zuwa abuja an kai matsayin da dole ma ka kaucewa hanya an koma jirgin ƙasa ba kyan hanyar ne to ya za a yi maganin wannan sace-sace to yadda za a yi maganin wannan sace-sace gaskiya gwamnati ta duba cikin jami'an tsaron nan ai an daɗe ana gaya mata ta duba akwai waɗanda suke da ma'amala ko alaƙa da waɗannan ɓata garin in aka tsananta bincike za a tsatsame su ta nan za a sami sauƙin wannan al'amari maganar tsarkake tsamin tsaro dai har yanzu ita ce damuwar al'umma a sassan arewacin najeriya saboda yadda ake yawan sace mutane abin da ya sa wasu daga cikin al'umma ke ganin dole gwamnati sauya salo wajen magance wannan matsala ta sace mutanen da ake samu a sassan wannan ƙasa. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawan ikra yanzu kuma sai shirinmu na gaba lahiya uwar jiki daga hawa umar Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya. Sunana Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan cutar ƙazuwa wacce ake kira da scabies a turance. Ƙazuwa cuta ce da wani ƙwaro ke haddasawa kuma cuta ce da take fesa ƙuraje masu matuƙar ƙaiƙayi a lungu ko saƙo da kuma gaɓoɓin jiki. A wasu lokutan kuma ƙurajen kan fidda ruwa mai yauƙi. Idan cutar ta yi tsanani takan kama jijiyoyin gaɓar da ta mamaye. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Maman barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar ƙazuwa. To ƙazuwa wata cuta ce da wata ƙwayar halitta da ake kira sarcoptics bi take kawowa. Idan ta samu dama ta hau kan fatar mutum sai ta huda fatar sai ta shiga ƙarƙashin fatan nan. in ta shiga ƙarƙashin fatan nan ta kan yi rami sosai kuma ta zuba ƙwayayenta a wurin sai jiki shi kuma sai ya yaƙe ta ta hanyar garkuwar jiki wanda yake kawo kaikai matsanancin ƙaiƙai, akan samu waɗanda ba sa samun kaikan saboda wata matsala da ta shafi garkuwar jiki amma mafi yawancin mutane suna samun kaikai mai tsanani menene alamomin cutar scabies ko kuma kazuwa a hausance to yawanci abin da alama shine wannan ƙaiƙan. akwai wanda ba zai ga ko kurji ɗaya ba amma jikin shi zai kaikai musamman da daddare kaikai ne matsanancin kaikai kafin kurajen su fara fitowa to idan suka fara fitowa din kuma kurajen za su iya bayyana kala-kala wani lokacin an za a samu wanda suke dan fitar da ruwa mai yauki ko kuma za ka ga busassun kuraje ne ba alamar ruwa a jikinsu kuma sukan so wurare kamar ah, yatsu da kuma tsakanin yatsun da wajen gwiwa da bayan gwiwa hannu da wajen hamata da kuma wajen mara suna da kaikai matukar kaikai To likita kamar mu a ƙasar Hausa yawanci zaka ga ah, waɗanda ba su kwana ko kwanciya a wuri mai tsafta ne suka fi kamuwa da wannan cutar wanda akan danganta ta ma da rashin tsafta. Shin haka ne ko kuma yaya bayanin yake? Idan dai ya kasance akwai wuraren da jama'a suke da dama ko da suna da tsafta idan aka samu mutum ɗaya ya ɗauki wannan cuta tana yaduwa sosai tsakanin mutane ko ta yadda yanayin jikin shi zai taba wani kwayar cutar ta hau ko kuma ta abin rifa ko abin kwanciya kwayar ta ta hau saboda haka shi yasa ake samun ta musamman a inda mutane suke da yawa kamar makarantu gidajen prisoner da sauran inda mutane da suke haduwa sosai ko da ku suna daga tsafta inda aka samu mutum ɗaya da wannan kwaya cuta zai iya shafar sauran amma rashin tsafta ɗin yana iya haifar da abin ya ta'azzara bayan shi wannan kwaro da yake kawo cuta ta scabies ko kuma kazuwa ya taba mutum ko kuma wanda yake ɗauke da cutar ya taba wanda ba shi da cutar takan ɗauki lokaci ne kafin ta bayyana a jikin shi wanda ya kama to yawanci da ta shiga jikin mutum ta hau kan mutum za ta iya huda fata ta shiga cikin minti talatin da hawa sannan kuma tana ramin nan tana zuba kwayaye kwayayen nan kuma sukan ɗauki kwana uku zuwa kwana biyar ne kafin su kyankyashe saboda haka tana da saurin bayyana sannan kuma idan ta fito ta hau kan kan kayan mutum za ta iya rayuwa kwana biyu zuwa uku a jikin kayan ko da ba kan mutum ba kenan za a iya samun misali mayafi ko abin rufa ko tawul wanda mai kazuwa ya yi amfani da shi su hau wani yana ɗauka ya sa shi masu shiga fata shi sannan suna shiga ɗin nan suna zuba kwayayen nan suna gyankyashewa waɗanda aka kyankyashe din su ma suka fito su hayayyafa su ma su shiga cikin jikin mutum su gyankyashe saboda haka sai ta ta zagayawa cikin jikin mutum ko kuma cikin al'ummar da aka yada ta. Menene illar cutar kazuwa idan har ba a ɗauki matakin da ya dace da gaggawa ba? saboda huda fatan nan da take yi da kaikai din nan da sosa jikin mutum zai yi tabbara tabbara inda aka sosa din ko ya baki wani wurin kuma inda musamman inda take fitar da ruwan nan mai yauki sai ya ba da hanya da wasu kwayoyin cuta musamman nau'in bacteria za su iya shiga ah, sannan a yara da dama saboda kaikan nan tana hana su bacci har manyan ma sukan iya samun matsala yin bacci saboda matsalancin kaikai din nan to sai ya zama shi kuma in babu isasshen bacci akwai matsaloli da dama me mataki na farko da ya kamata a yi ma wanda ya kamu da wannan cuta ta kazuwa to akwai magani da ake bayarwa a asibiti matakin farko shine a tabbatar da ciwon kazuwa ne ana tabbatarwa za a bada matakan nan za a kuma bada matakan da mutum ya kamata za a ce musu ga magani ga yadda za su shafa shi sannan duk kayan da ya amfani da shi da na sawa da na kwanciya a wanke su cikin ruwan zafi bayan an wanke su cikin ruwan zafi a shanya su a rana sannan a goge su inda kuma suke da matsala da rana akalla in kayan sun bushe dai a goge su to idan aka yi haka zai zama kenan an ɗauki mataki yadda ba za su ci gaba da yada su cikin al'umma ba kuma ba zai yadu jikin shi mutumin da ya sarrafa maganin ba akan samu wata matsala yadda bayan mutuwar kwayoyin cutar saboda sun riga sun yi kwayaye a ƙarƙashin fatar ƙaiƙan nan yana iya ci gaba har kusan sati biyu bayan kwayoyin cutar masu mutu saboda suna ƙarƙashin fata ne likita ka yi magana cewa wanda ya kamu da cutar a garzaya asibiti a tabbatar da cewa cutar kazuwa ne shin akwai wata cuta da take kama da kazuwa eh ana iya samun wasu cututtuka da dama wanda za su iya kama da kazuwa musamman waɗanda suke da alamun kuraje misali wanda yake da ciwon kurajen eh, chicken pox wato karambau kenan kin ga shi ma kuraje ne wanda suke da tsananin kaikai akwai sauran cututtuka wanda za su iya kama da kazuwa amma likita in ya gani zai bambanta ma ce wannan ba kazuwa ba ce ga abin da kuma ya kamata a yi to likita akwai wani gwaji na musamman da ake domin a gane ko kuma a tabbatar da cewa wannan cutar kazuwa ce eh ana yin gwaji abin da da turanci ake kiran shi skin scraping akan ɗauki wani abu ne daga fata din sai a duba a karkashin gilashin likita wato micro microscope a nan za a iya gane cewar wannan kwaya cutar scabies ce don tana da alamu tana da kafafu guda takwas da sauransu shi zai ga alamun cewar A eh, wannan kwayar kazuwa ce ko kuma za a iya ganin kwayayenta da sauransu to amma mafi yawancin lokaci ba a fai damuwa da sai ma an yi wannan ba idan likita ya ga mutum zai iya bambanta masa kazuwa da sauran kurajen da ba kazuwa ba ka yi bayanin cewa cutar tana da saurin yaduwa a cikin al'umma ya ya kamata a yi jinyar wanda yake fama da cutar don gudun kar shi mai jinyan ya kamu ya kuma yaɗa ta ga sauran al'umma. To idan aka samu mutum ɗaya misali in a gida ne to ya kamata a ɗauki matakai duk wanda yake ma'amala da shi ko ya fara samun matsala ko bai fara samun matsala ba maganar kayan da suke amfani da shi a wanke su da ruwan zafi idan suna kwanciya wuri ɗaya ne a shi ma da buƙatar da ya dan ji alamar kaikai ko kuma kafin ma ya ji alamar kaikai lokacin da shi wannan dan uwan shi ke daukar maganin nan shi ma ya shafa maganin nan ta haka za a iya hana yaduwar ta cikin al'umma na'am to likita yaya yawan waɗanda suke kamuwa da wannan cuta ta scabies ko kazuwa musamman ma a nan Najeriya to gaskiya musamman a kasashen Afirka yamma da Sahara da kuma Najeriya akan samu cutar kazuwa fiye da mutum dubu ɗari a shekara wanda suka kamu da ita saboda aka tana da ɗan dama a cikin al'umma eh, in aka ɗauki mataki kuma insha Allah za a samu ta. A cutar ƙazuwa takan kai ga mutuwa? Gaskiya ba kasafai za ta kai ce kai tsaye ta kai mutuwa ba. Sai dai idan ta ba da dama ta yadda fashewar jiki wata kwayar cuta kuma ta shiga wadda wannan kwayar cutar ta yi sanadiyar mutuwa amma ita akan kanta yawanci da yake ba ta shiga jini iyakarta a fata Ah, ba ta kai ga mutuwa saboda haka To likita cutar ƙazuwa takan ɗauki lokaci ne kafin ta warke bayan an fara sha da ko kuma shafa magani? Yawanci magani ne na shafawa kuma idan aka shafa shi kwana ɗaya zuwa biyu wasu sukan yi har kwana uku insha Allah za a samu magani. Ba magani ba warkewar ne matsala ba dama tunanin cewar waɗansu kayan da aka yi amfani da su mutum ya kuma ɗauka kuma ya sa sai ta dawo amma ita akan kanta in aka shafa maganin nan kwana uku matuka in Allah ya da ta mutu. Wani shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa masu sauraron mu domin ɗaukar matakan kariya? To matakan kariya shine da an gane mutum ɗaya ana zargin yana da wannan kazuwa to sai a duba kamar yadda muka yi bayani yadda za a yi da kayan shi wurin wankewa sannan ya samu magani sannan duk wanda yake jin wala Allah ya ɗauka ya shafa magani maganin nan yawanci masu arha ne kuma amfani da shi yana da saukin gaske wanda bata bayyana a jikin shi ba kuma yana tunanin cewar zai iya kamuwa kwana ɗaya ne watakila da dare ɗaya in ya shafa shi kenan abin da yake bukata saboda haka abu ne da za a yi maganin shi cikin sauki masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka a latilas a nan za dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa makasance lafiya. To ma da da Hawa Umar daga birnin tarayyar Abuja har yanzu dai kuna tara sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 26 wato kare 4 da minti 26 a jamhuriyar Nijar, Najeriya, Kamaru da Chadi. yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. Shugaban Amurka Donald Trump na birnin Osaka a kasar Japan yanzu haka inda yake halartar wani taron koli da sauran shugabannin kasashen G20. Taro na farko da ya halarta shine wata liyafar aiki da Prime ministan kasar Australia Scott Morrison inda a taron ya ce kasashen biyu kawayen juna ne sosai. A gefen babban taron kuma ana sa ran Trump zai yi wasu tarukan ciki har da ganawa da shugabar Jamus Angela Merkel da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a yau Alhamis bayan haka gobe Juma'a kuma zai gana da shugaban China Xi Jinping. koriya ta arewa ta ce ba za ta dogara a kan koriya ta kudu ba a matsayin mai shiga tsakani a duk wata ganawa da za a yi nan gaba da amurka don kawo ƙarshen ƙiƙiƙaƙan da aka samu akan batun shirin makaman nukiliyar koriya ta arewar a wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran kcna ya fidda yau alhamis mr kwon jong un shugaban ofishin kula da harkokin amurka a ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ya yi watsi da ikirarin da shugaban koriya ta kudu mun ya yi na cewa koriya ta kudu na ganawa ba a hukumance ba a tsakanin pyongyang da amurka don maido da bangarorin biyu kan teburin neman sulhu. da takaitun labar muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na karfe tara da rabi na da dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni yanzu a madadin maryam dauda ta hada shirin da ta tayan gabatar da shirin da kuma tadi da ya hada shirin da bada umarni sai injiniya namu kar star ni na abdulaziz adili toro ke cewa mu na lafiya daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga maimaitawa shirin yau da gobe shirin matasa daga nan sashen hausa na amurka daga birnin washington dc